الحمد لله أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما جاءك من العلم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وأصلي وأسلم على القائل اثنان يعجلهما الله في الدنيا البحث وعقوق الوالدين وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم هذا وأشياء أخرى معاشر الناس لن يستقيم الأمر بالظلم ولن يستقيم الأمر بالهيمنة ولن يستقيم الأمر بالسيطرة الفاجرة لأن الله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون أصحاب موسى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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وهناك قال ثم أورثنا بني إسرائيل إلى أواخر الآيات إذا متى ما رجع الناس إلى رب الأرباب ومتى ما استعان الناس برب الأرباب سوف يكون هناك صلاح من الله تبارك وتعالى للمؤمنين اسألوا السريح ماذا كانت يا عنيك وما أدراك ما حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لأن الناس كانوا قد خرجوا يتباهون يفتخرون ويحسون بأنهم هم الأعلون جل وعلا إذا رفض الإنسان أن يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى لن يجد معونة الله تبارك وتعالى إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق عليك سبيل وإن هو لم يشك في كل مسلك ضلال ولو أن السماك دليل إذا قارنوا بين حنين وبين بث حينما خرج المسلمون وهم ضعفاء وما أدراك ما بك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذا إذا كان الناس يرون اللملمة ويرون التآلب والتكالب والتجمع هو الفلاح للظلمة جل وعاد إن الله تبارك وتعالى يساند الضعفاء بالنظر إلى ما في قلوبهم لذلك معاشر الناس إن ما يجري وما سوف يجري دليل كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف ما لم يكن على مكان وقديما قالوا إن الجمعة السديدة تعرف من يوم أربعاء إذا لا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اسألوا الحكم ماذا كان الصح من 100 بليون شهريا لمدة 15 شهرا ماذا يقول عنها الرئيس اسألوا مجلس النواب ماذا كان من هذا الخراج الفاسد الذي يراد به ظلم جانب على آخر اسألوهم وماذا كان من هذا الرجل الفاسد الذي كان يدعي بأنه لابد أن تمزق الدولة كل تمزيق لقد عفت عنه الحكومة إذا إذا كان الأمر جاريا على ما نشاهد ليس هناك أمل في المستقبل لكن ربكم بالمرقاة لذلك المجلس الأعلى للشريعة في نيجيريا أصدرت قرارات منها أننا لا ولم ولن نؤمن بهذا الفاجر الذي ولي رئيس الانتخابات الأمر الثاني هناك دسائس وحيل أثناء إبان تقديم التقريرات الدولية لابد أن يبعث من الذي غير وحرف وصرف وبدل ولابد أن يعاقب أيا من كان والأمر الثالث الدعايات التي تفشى وتنشر بأن الأقلية هم الذين يختبرون كذب وبهتان لأنها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا التقرير الرابع كل من لم يكن عنده بطاقة الانتخاب فعليه أن يتسارع لأن الحرب حامية الوطيس ولن نصلح إلا بعون الله تبارك وتعالى عاشر الناس البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مو أيو goma sha ɗaya ga watan Shaban alif da Wace sai daidai da talatin da watan Yanaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na jami'o Abiya Obai da Tabnil Jarrah wanda ke kan titin bypass nan bi a zikwe da ke cikin karamar hukumar Kaduna ta kudu a cikin jihar Kaduna Najeriya wannan da ma wasu abubuwa. ya yan uwa masu albarka don mutumin da ya san buwayar Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma san kamo irin na Allah subhanahu wa ta'ala to baya amincewa talalar Allah subhanahu wa ta'ala Ke sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wane ne cikin ku ya fi ni sanin Allah kuma ya fi ni jin tsoronsa babu saboda ba wanda zai amince ma talalar da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa sai mutumin da yake wanda yake ba shi da ainihin rabo wanda ya yi asara ba kuma wanda zai amince ma ainihin talalar Allah subhanahu wa ta'ala ko ya fidda tsammani daga samun dakewa da rahamarta sai mutanen da yake kafirai ya ku yan uwa masu albarka duk mutumin da ya karɓi tarihi ya duba yadda yake gangami da taro baya ba shi tsoro saboda a Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yadda yaƙi ya kaya sannan a unai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin yadda yaƙi ya kaya a don haka idan mutane suna tunanin taro da gangami shine nasara to wannan duk wanda ya wannan tunani yana da raunin imani kuma jahili ne bai karanci tarihi ba yakin baduru yaƙi da aka yi hijira tana wato biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita da jama'a ‘yan kaɗan ɗari uku da goma sha uku ko kuma ɗari uku da goma sha hudu a bisa safanin malamai amma ɓangaren waɗancan suna da mutum dubu ɗaya babu hamsin wato mutane ɗari tara da hamsin sun fito da ƙwansu da ƙwarƙwatansu da tattalinsu da tanajinsu da kuma shiri amma musulmai ba su shirya ba ba su da isassun raƙuman hawa ba su da isassun dawakan hawa makami babu wanda ya fito da makamin yaƙi sai makami kamar na yankan kaza ko kuma zakara amma Allah subhanahu wata yake na hukunto sai kun haɗu da waɗannan mutanen sai an yi ba ta kashi saboda nasara na rubuto ta anan za a samu mu'minai ba su ce komai ba suka ce ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam idan Allah ne subhanahu wa ta'ala ya umurce ka muna shirye mun yi ɗamara. wallahi in ka keta wannan tekun ka shiga karatsa ya rasulullahi za mu keta tare da kai ba za mu ce da kai kamar yadda banu Isra'ila suka ce da annabin Musa ba ka tafi kai da mahalicin da ka je ku yaƙi mu za mu ce da kai ka je da kai da mahalicin ka ku yaƙi mu ma muna tare da ku za mu yaƙi ka tambayi tarihi me ya kasance Allah subhanahu ta'ala ya saukar da rinjaye da taimako da galaba a kan waɗannan ‘yan tsirarun mutane waɗanda babu dawakai, babu raƙumma, babu tattali, babu guduri, babu makamin yaƙi, amma suka kakkashe waɗannan mutane kisa da gilla sai da aka kashe duk wani mai faɗa daga cikin mutanen ƙuraishawa aka kashe mutum saba'in sannan aka kama fursunonin yaƙi saba'in. To sannan sai ka dawo yaƙin Hunain a lokacin da musulunci ya nuna musulunci ya girma musulunci ya tumbatsa musulmai sun fita ana cewa adadinsu ya kai kusan mutum dubu talatin amma waɗannan 'yan tsiraru ne kaɗan sai suka yi tinkawo suka yi alfahari suka ce yau inna in dan ta yawan mu ne da muke kallo a yau a yanzu waɗannan mutanen za mu yi musu kisan kiyashi da mun haɗu kawai kamar tsintawa da bismillah za mu karkare su gaba ɗaya amma ka duba ka ga saboda suna ganin sun isa suna ganin sun kai Allah subhanahu ta'ala sai ya rinjiya da waɗancan ‘yan tsirarun don da kasantuwa ba su kallon alƙibla ba su wanke damse amma Allah ta'ala ba su rinjaye akan musulmai duk da kasantuwa ba akwai su Abubakar akwai su Umar akwai su kaza fiyayyun bayin Allah subhanahu ta'ala sai suka gane cewa ai wannan abu da suka yi ba su ainihin yi abin da ya kamata ba saboda suna tunanin yawan su shi zai ba su nasara don haka in kun ga mutane suna gangami suna taro bai kamata tsoro ya kama ka ba duk taron da ba Allah bane ya haɗa ke kan ƙare ne a watse kuma duk mutumin da kuka haɗu da shi a tsaye to a tsaye za ku rabu don haka ai congress mu gani ai convention mu gane su wane ne yan jam'iyyan daga waɗanda ba yan jam'iyyan ba kafin ka zo kai magana sannan ku sani malamai ya zama dole <clears throat> duk mutumin da bai da kati na zaɓe ya kamata ya je yi kamar da supreme council ta yi magana kamar yadda zan yi magana a karshe karshen hutuban Allah sai yadda akwai abubuwa da suka faɗa ran Laraba wanda ya zama dole mu isan da kowane musulmi a wannan yanki yaya za ka ce min gwamnati adila bayan Sunday Adeyemo wanda aka fi sani da Sunday Ogoho an kama shi da prison ma'ana cin amanar kasa, shi yake agitating yake faɗin cewa ya kamata a raba kasa, yarbawa a ba su ƙasarsu ba su yadda ko da yake dama shi ma shugaban kasan ya faɗa a wani lokaci ta a 1999 ya ce I did not believe in one Nigeria ban yadda da ɗaya Nigeria ba. Za ka dan Sunday ogo ya faɗi irin wannan magana ya nanata sannan kuma wai a karrama shi aka cire sunan shi daga cikin wanted persons aka share aka kankare aka gafarta masa zunubansa aka yafe masa kurakuransa da influence na wasu sarki sarakuna na wancan yankin har ya ya faɗi ya yi addu'a ya jinjina kar ku manta fa yana exile ya tafi gudun hijira bai daina wannan ikirarin ba ba. yaya za a yi a ce min abubuwa za su tafi a haka in dan wani yanki ya yi abu sai a murkushe shi a masa kisan killa a masa kisan kiyashi in wani mutum kuma ya yi mai shafaffe da mai sai zanto shi kenan a gafarta masa zunubansa ya masa kwakwuran wani tsohon gwamna ya daga allegation tuhuma yana cewa shugaban ƙasa Tinubu yau watanni goma sha biyar duk watan duniya yakan zari naira biliyan ɗari daga federation account without process babu bin tsari majalisa ma ko ta sani ko ba ta sani ba yakan zari waɗannan kuɗaɗe har na tsawon watanni goma sha biyar me yake yi da kuɗin me aka yi da su ina aka kai sannan me yasa ba abin majalisa sun tabbatar da wani magana ba yanzu maganar da ake yi an zara daga federation account wato naira tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar ne aka yi da su mutane ba su iya cin abinci kuma gwamnatin tarayya ta fito ta yi magana sannan supreme council za mu dawo abinda suka ce a gaya maku sun fitar da abubuwa da dama duk wanda bai da kati ya je ya kati wanda bai da kati ka tabbata ya yana da kati saboda magana ce ta neman taimakon Allah su ta'ala amma yadda nake da gangami da taro kare ba ku tsoro ai kuna ganin mutanen da ba Allah ba ne ya haɗa su ana nan ana ta waƙewa. to kuma haka Allah zai kake ta azzalmai da ikon Allah muna da dama muna cikin watan Sha'ban wata ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin sa duk wanda ya samu dama ya azumi ya yi zafai duk mutumin da yake da hannu da irin waɗannan abubuwa na hana al'umma zama lafiya Allah karka raya shi lafiya karka sa ya gama lafiya karka zaune da shi lafiya ba wani yare da mutanen da suke fahimta sama da wannan sannan sojojin ƙasar mu suna buƙatar addu'a mai yasa saboda jinin su ya zama an yi politicizing an mai da jinin su jinin siyasa yanzu shekaran jiya a Damasak Borno an yi ambushin wasu sojoji an kashe mutum bakwai har da komanda shi rifotan yake cewa labarin da ya samu an ma kama kwamandan da ransa sannan daga baya yan boko haram suka kashe shi me yasa haka zai ta tafiya ana ta magana yau shekara nawa ana cewa za a faɗi sponsors za a yi magana suwa suke ɗaukar nauyin mutanen nan har yanzu gwamnati ta zama mana bayanin suwa suke bayan waɗannan abubuwa na ba ku labarin akwai soja da ya same ni a gida muka tattauna watanni biyu da suka wuce waɗanda suka ajiye aiki daga sojojin Najeriya yake gaya mani shi mutum ɗari hudu da ɗaya shi ma yana ci. Duk waɗanda aka tura Borno ce a cikin batch ɗinsu su biyu suka rage kawai sai ya ga cewa to tun da Allah ya masa gidan dogo shekara goma sha uku yana Borno bari ya ajiye aikin kawai. ‘Yan uwa masu albarka mun shiga abin da ake cewa one chance in fama akwai chance in har akwai shi to mun shiga amma ba mai fidda mu sai Allah ta'ala sai na ji ministan tsaro yana cewa za a ɗauki tsofaffin sojoji waɗanda suka yi ritaya za a sa su a fagen fama domin su ba da tasu gudunmawa ni ko sai ina ganin wannan ba shi ba ne ainihin magani magani kamar yadda gwamnatin Nijar ta kawo allegation tuhuma cewa a cikin cabinet ɗin gwamnati akwai mutanen da suke bayan waɗannan mutane sannan a cikin sarakuna a cikin malamai me yasa gwamnatin tarayya ba za ta fito magana ba Don ka kai soja ya je ya ba da gudunmawa kashe shi za a yi matukar masu ɗaukar nauyin suna nan ba sun canza ba ne babu abin da zai canza amma idan aka yi ayonin ɗinsu gaba ɗaya aka taskace su aka tankaɗe aka reraye aka mai da su wurin Allah ta'ala to ba maji kasa za su zauna lafiya amma wai an kai wannan an kai wancan mai ɗaukar nauyi yana nan yana ba da kuɗinsa yana ba da makamai yanzu shekaran jiya a zamfara akwai mutumin da aka kama da explosive kayayyakin fakewa guda ɗari tara da hamsin da ya ɗauko su a mota yana ƙoƙarin ya je kai ‘yan sanda suka kama shi. Irin waɗannan ya fantsama a cikin ƙasa gaba ɗaya, kamar yadda security report ke zuwa mana. Amma su waye suke bayan waɗannan abubuwa da za a ci gaba da yi. Ya ku ‘yan uwa masu albarka. Saƙon Supreme Council for Sharia kowa ya tafi ya je ya kaji. sannan daga cikin abin da suka faɗa akwai fadin tushe da ake yi a cikin ainihin budget na ƙasa menene yasa ake waɗannan abubuwa ana saka wasu abubuwa a tuta saboda benefit ɗin wasu mutane me yasa ake ta tafiya a cikin wannan ramari sannan kuma ana tunanin wai mu ja bakin mu mu shiru ba za mu shiru ba ni ma stakeholder ne na fito na ce ayi an yi ba daidai ba dole in yi riba sun ce mutane an yi ba daidai ba dole mu gaya wa mutane an yi ba daidai ba kuma gwamnati in tana da hankali ba ta da masoya ma iri irin mu za mu ta opposing duk abin da aka yi ba daidai ba Allah da sai mun ce ba daidai ba ne, ba za mu shiru ba kowa ya tafi katin zabe sannan as far as our concern a matsayin mu na musulmai wannan shugaban INEC in har shi ne zai yi conducting election in the Supreme Council to mu ba mu da ainihin confidence ba mu yadda cewa zai mana adalci ba don haka ni yanzu daga magana ta ni yanzu sai nake cewa duk mutumin da ya tsaya under platform of LBC we should work him out kar ku zaɓe shi saboda duk mutumin da kuka yi faɗa da shi ya samu dama a kanka kuma a ce waye maka adalci ba zai yi ba wannan mutumin shi ya rubuta takardu yadda na faɗa mai feji ɗari yake bayanin cewa an murkushe su ana karkashe kiristoci sojoji sun yi empowering hausa fulani an kirkiri state don a yi empowering hausa fulani ana so a islamizing nigeria to irin wannan mutumin da ya take inside already shi ne muke tunanin zai mana zaɓe muke tunanin za a samar da shi. don haka duk in dai ƙarƙashin apc ne matukar wannan shi shine chairman kar wani mutum musulmi ya zaɓe shi wannan kuma collectively da Supreme Council for Sharia da Muri wurin Professor Akintola duk maganar da muka tsaya kai kenan duk musulmi in dai wannan mutum shi zai tsaya ya yi zaɓe kar musulmi ya zaɓe shi dan ba mu da confidence cewa za a yi za a yi abin ga Ali Indomi Allah ya ƙara masa lafiya ba taɓa ganin sa ba amma na masa suna nake super senator yana APC amma duk abin da gwamnatin ta yi ba daidai ba zai faɗa tax reform da ake magana wani kare ya fito yana cewa wai abin da shugaban kasa ya sa wai yayi daidai ba ba ba ba canji ba ƙari ba ragi yaya za a yi mutane sama da hamsin su yadda akan cewa wannan takarda ba haka take ba sannan ka fito ka ce mutane ba ka take kuma in ka san haka take me yasa ka ce da kila din majalisa ya je ya koyi takardar ka a fito da ita in kana da gaskiya ya faɗa ya nanata ya maya ya ce shi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi extensive investigation sun yi binciken ƙwaƙwa ya gane wuraren da aka yi tamfarin da waɗannan wurare wanda yake kuma hakan in an ci gaba da yi babu wani abu da za a yi sai dai a tafi kotu kawai saboda ya nuna cewa ba mu da kotuna ya nuna cewa ba mu da legislative sai executive kawai suka rage ana operating ƙasa yadda ka san Uganda Uganda Yoweri Museveni shine shugaban ƙasa, ɗansa shine shugaban sojoji, matarsa ita ce shugaban ilimi, sannan kuma diyarsa ita ce finance minister a wannan ƙasa. Haka muka koma. Ana operating ƙasa kamar wani personal abin ga commodity wanda mutum ke juyawa. Ya zama tafi haka. Muna kusan mutum miliyan ɗari biyu da wani abu. Ya koyan uwa masu albarka. Duk da wani ya ce min na faɗa malam kace ai ba za a yi jam'iyya ɗaya ba to ya kamata ai waɗanda kake cewa kar a yi ya kamata a tantance a rairaye sai nake yi eh, kwarai na ji amma sunnar Allah subhanahu ta'ala idan mutum ɗaya ya laifi yakan shafi al'umma gaba ɗaya ku fitnatan wannan na zina zalamu minkum kuka. a don haka kowa in ya zama na cewa ɗauki ɗaiɗan ma za mu yi kowa za mu ba shi title tun daga kansila kansila za mu sa musu suna za mu fitar da wani yare za mu sa mishi suna foundation saboda za a yi za a yi za a yi gini dan haka foundation counselor shine foundation za mu ga yadda nake in ma ka yi din ko ka taɓa yi me ka yi in kuma kana nema ne ya kake a cikin al'umma dole sai mun gane wannan sannan siyama shine DPC in mun ce DPC ga yadda za a yi an riga an gane wane ne shi ba sai mun ce chairman ba sannan ko biyu shine member na state za mu duba mu ga in kana kan kujerar me wani ci gaba ka kawo al'umma wani interest ka kare ma al'umma me kai har da kake son a zaɓe ka sannan re shine ainihin linta senator shine overhead cost saboda in ainihin linta ana ƙara cost biyu ko uku shine senator gwamna shine POP sannan kuma shugaban ƙasa shine rubi ibadallah inna Allah ya bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal يعدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم